Jama'a salamu alaikum. Tun lokacin da gwamnatin APC ta shugowa Muhammadu Buhari ta kaddamar da shirin kwarmata kuɗin haram da albishirin samun la'adar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗin da aka samu. mutane kan kawo su kan fallasa irin wannan kuɗi ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗin amma wa'imma ba sa samun ladan ko kuma sukan rasa aiki ko dakatar da su daga bakin aikin shirin ciki da gaskiya zai duba akalla ɗaya zuwa biyu na masu korafin sun gano kuɗin haram amma shidu kake ji wai malam ya ci shirwa kafin mu fara kawo muku mutum na farko da ya ikirarin fara gano kuɗi gabanin ƙaddamar da shirin dr george ubu wanda ya ce ya gano kuɗin haram fiye da naira biliyan ɗari hudu, amma bai samu la'adar kashi biyar cikin ɗari da aka alkawarin ba. Ga ƙarin bayani ne yadda wannan shirin kwarmatan ya fara daga bakin mai taimakawa shugaban ƙasa kan labaru Malam Garba. A'a wannan magana fa tana da ƙarfi sosai kuma mu muna murna da cewa 'yan Najeriya sun karɓi wannan magana ta tona asirin barna ko satar dukiyar jama'a wanda gwamnati ta yi alkawari na farko dai akwai kariya ga wanda ya kawo labari na gaskiya gwamnati ba za ta bari a cuce ka dan kai karamin ma'aikaci ne ka tona asirin babba ko a ma'aikata cewa ya yi sama da faɗin dukiyar jama'a banda haka kuma akwai goro na albishir wanda ike idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukwici na kashi ɗaya zuwa kashi biyar na abin da aka dawo da shi 'yan najeriya sun karɓi wannan magana wato irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a wane ya zata wato ita kanta shirin da aka yi wato na yanar gizo wato wato sansanin yanar gizon wato da adireshin da aka bada don ya karbi yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata amma an farfado da ita kuma ana nan ana kokarin ma faɗaɗa wato a ƙara mata ƙarfi domin yanzu an fahimci cewa 'yan najeriya da gaske suke yi abu kuma gwamnatin shugaban muhammadu buhari murna take tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka yi wa wannan sabuwar manufa maganan a kawo rahoton sama da faɗi na dukiyar jama'a ai wasu ma kyauta suke yi ai kasar ake yi wa saboda haka ba wai tukucin za a duba ba kuma shi ya ɗaya zuwa ko kashi ɗaya biyu uku hudu ko biyar a za a tattauna ne a ga irin gumin da ka sha akwai wanda zai zo ya ce a bani ni na ga kudin gwamnati guri kaza ko a banki ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza kuma wane ne ɓoye su a bani rabi ku kuma gwamnati ku ɗauki rabi to wanda ya ce a yi raba daidai da shi ai ya so kansa da yawa tunda abin nan na jama'a ne shi yasa gwamnati ta ajiye ka'ida sai a tattauna a ga irin gumin da kai wajen tona wannan abu to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha George dai wani mai bincike ne da ya ikirarin ya gano biliyoyin naira lokacin tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adiyoshin da tsohon babban daraktan DSS Lawan Daura. Um, Dr. Ibo. I wish to humbly submit the services I have rendered to my fatherland, Nigeria, without compensation. I, Judge Ubo, traced 473.5 billion naira in nine banks within 27 days in February March 2016. Number two, I, Judge Ubo, traced 1.993 trillion naira EFCC failed to remit to the federal government from inception to 2013, I, George Ubo, uh, was engaged by the Governors Forum on the Paris Club debt judgment in 2014. I detected 478 million US dollars. Bayan bayyana wannan labari a Turanci na gano kuɗi fiye da Naira biliyan 400 mai taimakawa obo na musamman injiniya magaji Muhammad ya yi bayani filla-filla akan wannan batu. to alal laƙiƙa wani al'amari da ban mamaki mutum muhimmi wanda ya san aikinsa irin dr george ubo wanda a cikin kwana 27 kacal ya gano wa gwamnati zunzurutun kuɗi har biliyan 473 wanda da an sace su babu hanyar da za a samu su amma saboda ƙwararre ne ta ɓangaren gano kuɗaɗe ta bankuna da kuma wurare daban-daban ya gano wannan amma abun mamaki a wannan gwamnatin da muke tunani gwamnati ce mai adalci turan 20 ga watan disamba 2017 yau wata sha a rubuta minista ta kuɗi ta mai da kuɗi ma talakawa tsa shi kuma ta biya shi kuɗinsa biliyan 23.6 har yanzu ba ba labari wannan al'amari yana ba mamaki mun rubuta wa takarda ma attorney general a rubuta wa shugaban ƙasa kaza ba ta kai wajensa ba to har yanzu al'amarin mu mun rasa yadda zamu yi injiniya magaji kafin ka ci gaba tsaya ba mu labarin yaya ya gano waɗannan kuɗaɗe kuma sannan waye ya sa shi wannan aiki na gano waɗannan kuɗaɗen ne a wannan tun kafin wannan gwamnatin ta taho da policing whistleblower shi din nan shi ya bada yadda ake na yadda ake gano kuɗaɗe a ture na ɓangaren whistleblowers policy a bada 5% Allah da ikon wannan gwamnati mai adalci ta bibi abin da ya ba su suka amfani da shi amma shi tun kafin a fara wannan policy din ya attorney general na ƙasa ya sa shi ya gano wa gwamnati kuɗaɗensu da aka sassace da sauransu bisa ga ƙwarewarsa a cikin kwana 27 kacal ya gano daga eh, kuɗaɗen nan biliyan 473 makasar nan a bankuna tara amma har yanzu ana faɗe tashi ya kashe kuɗaɗen sama da miliyan 200 zuwa tafiya ƙasashe daban-daban daga amerika zuwa middle east zuwa europe ba inda bai je ba don ya saboda kishin ƙasa don ya gano kuɗin najeriya ya da su amma har yanzu aikin da yi har yanzu gwamnati ba taurare shi ba al'amarin ya zama abin takaici babu daɗi. Wato ma'ana abin da ake so a gane waye ne shin aikin sa kai ne ya sa kansa a tun da kaci dama kafin ma fara wannan aiki na kwarmoto ne shin shi yasa kansa wannan aiki ne ko kuma wata hukuma ce ta gwamnati ta bashi wannan aikin ya gano waɗannan kuɗaɗen a gwamnatin tarayya ce ta bashi karkashin attorney general na ƙasa a a AA malami ya bashi wannan abun ya gano kuma a cikin kwana 27 daga bankuna guda tara biliyan 473 da yan ɗoriya a kai shi yana neman hakkinsa na 5% da shugaban ƙasa mai adalci ya alkwari domin da ya gano kudaden da aka ɓoye na gwamnati ya dawo masa da shi yana da kaso biyar bisa ɗari. wato in haka ne kuwa faɗa mana waɗanne hanyoyi aka bi domin ganin a bashi haƙƙin nasa kuma ya zama har yanzu ba a bashi ba. to hanyoyin da ake ba an gano wannan kudaden daga bankuna guda tara daga baya in aka nemi jinsu za a ji bankuna a dj na dss ya samo ni din di executive na bankunan nan guda tara a ofishinsu na dss aka sa director operation ya musu tambayoyi akan wannan kudaden me ke tabbacin ya gano wannan kudaden na gwamnati ne aka sace yanzu aka gano ba ne da ba ya ake ciki aka bincika duka aka reconciliation account ya tabbata haka ran 20 ga watan disamba 2017 aka rubuta wa minista na kudi akan ta biya wannan kudin biliyan 23.6 har rana ta ita yau ba a biya wannan kuɗin ba. Ba mu labarin ɗazu ka ce ko da yake baka fayyace ba kace aka rubuta takarda zuwa ga ma'aikatar kuɗi ko ministar kuɗi wa waye ne rubuta takardar? A Director General ne na DSS na ƙasa ya rubuta takarda bayan ya gamsu da da bincike da aka yi na reconciliation na accounts ba executive na bankunan nan baki ɗaya guda tara sun zo ofishin dss ƙarƙashin director na operation mr basi aka tabbatar aka sa a powerpoint kowane account aka functioning ya nuna ga yawan kuɗaɗe ga wanda aka samo su gashi gashi kuɗi suka amsa sunansu shikenan daga nan ya rubuta takarda ma minista ta ƙasa mrs kemi a akan ta da wannan kuɗi yau wata takwas da kwanaki har yau ba a maida ba to wannan al'amarin wannan abun ya mu kanmu da muke wannan abun mu ya yi sanyi shi kaɗai wannan ofishin kurmaton bayani ya fi ƙarfin ministry guda uku in ka haɗa su kuma gwamnati ba ta ba su komi. wato bari ma mu gane dalla dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan ɗari hudu da wani abu shin kuɗaɗen na wani ɓangare ne kun yi bincike Eh, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana yawa waɗannan kuɗaɗe duka ma'aikatun gwamnati ne makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya da kuma yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙƙin hakan ya rataya a wuyansu yanzu a madadin nasiru adamu hikaya Mr. Phil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.